Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa wani sabon bidiyo wannan bidiyon zai muku karamin bayani ne akan tunani na akan samun kuɗi akan intanet in Allah da wannan channel din nan gaba kaɗan za mu fara kawo muku bidiyoyi wanda suka bambanta da na kowace channel ta arewa za mu kawo muku bidiyoyi akan yadda za ka samu kuɗi akan intanet in Allah da kuma wannan bidiyon namu zai kasance daban ne ga kowanne da kowanne bidiyo za mu kawo muku mabambanta hanyoyi ba irin hanyoyi cikin eh, na platform ko kuma na website ba ko dai wani wajen dai daban haka wanda za a kawo muku application a ce ka yi register ana application din kullum za ka yi musu aiki ka samu kuɗi in Allah da wannan wannan channel din to in Allah da bidiyon zamu da kawowa ya bambanta da haka kai dai kawai ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a bidiyoyinmu mu ka bibi wannan channel din Allah da zan fara sakan muku bidiyo na hanyar da zaka samu kuɗi amma dai hanyar da zaka samu kuɗi ba wai kuɗi irin na idan mutane idan idan ku gama ku gama aikin wasu an biya su wasu ba a biya su ba wasu sun yi rijista wasu sun yi wasu an ce sai ba da wasu an ce sai kaza sai ja muku lokaci ake ta in Allah da ba irin wannan hanyar ba hanyar da zamu nuna muku hanyar da za ka iya in dai har za ka samu mutane ka samu mabiya in Allah da za ka samu kuɗi da ita in Allah da wannan channel ɗin ta Ibrahim Tech kuma in Allah da za mu ɗan yi wani gyara a channel ɗin nan ta Ibrahim Tech domin idan aka yi sacin ɗinta ba a samun ta to shine nan ba zai yiwu ba mu canza mata wani abu ba amma dai za mu saka za mu ɗan saka mata wata 'yar kalma a tsakiya za mu ɗan saka mata wata 'yar kalma a ɗan tsakiya wacce zai kasance cewa ta ɗan bambanta idan aka yi satin ɗinta za a daga ganin ta wannan dalili ne namu wanda da yawa idan za su yi mana subscribe ba sa samun wannan channel ta Ibrahim Tech kai dai kawai ka yi subscribe